muna da matsala a Najeriya duk wata ƙasa idan ka je sai ka ga akwai wani nau'in abin sha'awa a karantarwa ko tsari amma mu duk matsala in ta zo nan sai an yi kace na ce komin kankantanta wai yanzu akan a yi wa mutanen Gaza addu'a da falis akwai wanda suke ga bai dace ba duk duniya ina kaje ake magana wannan a matsayi kuma a masallaci ina za a yi wannan kowane mutum sai an tuhumci addininsa da aƙidarsa kowane mutum a wannan kwanakin duk awa ɗaya sai an kashe jinjiri duk awa ɗaya sai an kashe jinjiri ɗaya tun da aka fara babu awa ɗaya da ba a kashe yaro ba wani na shan nono wani ba a yaye shi ba wani an yaye shi amma wai ka musu addu'a na tunanin ko ba jama'a me yasa wai mu a Najeriya komai sai an yi musu komai na addini sai an yi mu muka fi kowa addinin ne kuma komai sai mun yi mummunan zato kuma ba ma karanta nasosi mu fahimta yanzu duk wanda tsautsayi ya sa ya fada cikin kafirci ya zama kafiri duk wanda ya aikata kafirci kafiri ne ba mu san akwai mawani takfir ba wala ya yatimul hukumu hatta ta tajtami kullum shuruɗi, wal mawani tartafi akwai mawani hatta wani aikin kafirci zai yi amma bai kafirta ba saboda me saboda akwai mawani takfir da suke hanawa kuma ga sunan sun tabbata a ƙur'ani da a sunna amma kullum su uzanni ne abinda ma mutum bai yin ba sai ka kaddara yayi kuma ka faɗa ka kafarta shi bai ma yin ba wanda ya na alherin sai ka ce ba don Allah ya ba inda aka yi rashin sa'a ya yi kuskuren sai ka kafurta shi ko ka shirkantar da shi ko ka bid'antar da shi ka kai shi wutar jahannama ba jama'a addini fa dan rahama ne fa shi addinin nan wallahi don rahama aka zo da shi kuma annabi bai da siffa ta ɓata mutane sai ta gyarawa fabima rahmatin min Allah linta lahu. walau kunta faddan ghalidhal qalbi Lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ali imran aya ta 159 dan rahamar Allah ka zama mai tausayi da jinkai gare su inda ka zama mai kaushin hali da kaushin zuciya da kowa ya watsa ya barka shi yasa annabin Allah iya da taushin hali annabi fa yace annabi da aka masa wahayi da bin sa wajibi ne inda iya da kaushi na hali da taushin zuciya da kowa ya watsa ya bashi so dole mu rika zama masu tausasawa a addini masu karantar da mutane a ce shi addinin na dan rahama ne dan jinkai ne a cikin sunayen Allah akwai jinkai akwai tausayi akwai rahama akwai aminci akwai salama amma a cikin sunayen Allah ba inda ya ce ni dan sawa a wuta ne amma sai ga sunayen duka suna da alaka da me da tausayi da jinƙai da rahama ka ji sunayensa huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul, mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun cikin suratul hashir aya ta 23 kenan in ka duba in ka in zai kausa ce al mutakabbir ko al jabbar iya da ikon ya sa ayi abin da ba yi niyya ba shi ne siffar Allah amma ba inda Allah ya ce ni na iya makirci Allah bai fada ba ko da kwa zai kira siffar makaru bai ce shi makiri ne saboda bai saboda ba a jingina sunan Allah ga abu mai muni ko abu na tozarta ko na walakantawa kuma in kana karantar da addini kar rika ɗauka kaman kai kaɗai ne ka tsira mu fa yanzu da muke karantar da ku da duk wani mai wa'azi a Najeriya ko a duniya ba mutum ɗaya da ke da tabbacin ɗan aljanna ne a yanzu babu shi yadda talakawan ke jin mu suke nema a wurin Allah mu ma ka muke nema so karka tsauna kana kan ka ɗauka kai an gafarta maka kai ka tsira su su ne halakaku ba haka addinin yake ba da kai da su duka wurin Allah kuke nema kai da su kowa yana daidai yana kuskure kai da su kuna ibada Allah ne kaɗai ya san aikin wa aka karba wannan sai sa kai ma ka ɗauka ba kana magana akan kai ɗan aljanna su ‘yan wuta bane a'a kai da su masu neman aljanna ne sai ku tausaya wa junanku a wajen magana da lafazi da karantarwa da jinƙai da nuna girman rahamar Allah wannan sai ya a fahimci juna abi Allah aje a shiga aljanna da Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بقوا الشهود وحفظات العلية سيدنا محمد الفاتح الخاتم ولا آله وحق قدره ومقدار العظيم رضي الله عنك أفتى صاب رسول الله وعلى بيتي ولا راس سيدنا أبا بكر الصديق ومر فاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباكية وسعد وسعيد والهة زبير وأبو أبرت بن الجراء وعبد الرحمن بن عوف كافتا صاحب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعينا وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزخ المختوم الحاتم الختم مدر الكون أبو العباس أنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سر صاحب الفيلة صاحب الشريعة ولكت غسل الأغواس نبراس القلوب أبو إسحاق باي برحم الناس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملازي adibi wa masari wa taji maulana in feda shehu muhammad al-hadis al-jassim qayl inna mala malu bin yad wa inna mala kulli imrin manawa qayl uzura rasulullah kasartu fi wasfi fa inna jamalakum lan yusab qayl alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alladhina sawatum rabbi wa rahmahu lakum mutun qayl ijdilu wa law kana dha qurba fa idha qultum fa'dilu wa law kana dha qurba القائل فإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل إن الله ما نعم يعظكم به القائل آه، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون القائل الإنكار من النفاق القائل المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا القائل إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم wa idza kama sati qamu kusala yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalilan muzabzabina baina zalika la ila ha'ula'i wala ila ha'ula'i al-qa'il idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina innal munafiqina lakathibun al tawalla rasulullahi amri falam yazal yusaiduni dahri fasirtu mumajjada wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da masu saurare a wannan tasha mai albarka wannan shafi mai dimbin albarka muna miƙa muku gaisuwa irin addinin musulunci assalamu alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh mara tanzania alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da yin mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da yayi mu musulmi mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da yayi mu masu imani mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da yayi mu masu maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masu farin ciki da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko masu daukan duk abin da yazo daga Allah Shehu Ibrahim yana cewa la tata'allaman idza aita, izayatil khalqi idza khuliqta ah manzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ƙarshen duniya za a yi ta kashe masu imani za a yi ta kashe musulmi Addini nan ya fara baƙo ne kuma zai koma baƙo har yanzu yace fatuba fatuba lalgura ba a karatunmu abu biyu ya kunsa raddi da warware shubuhan shugaba na ƙasa raddi ga Dr. Jaki da warware shugaba na ƙasa munafurcin da ya bulla mai makirci wa makaru wa makarullah wallahi khairul makirin ya fito ya yi jajantawa na munafirci wanda wannan duniya ta sani mu masu hankali mu ba yara ba mun sani saboda abin da mutum ya bullo mun sani sa'annan kuma da jan kunne da kuma faɗakar da musulmin duniya gaba ɗaya yadda ake lasiya ma Najeriya lasiya ma arewacin Najeriya yadda aka mai da mu saniyan ware aka mai da kuma wasu abin da muke yi ba aka mai da mu a kaman kiyashi kashe musulmi kawai ake yi ba a damu ba kawai kuma shugabannin babu ruwansu ko a jikinsu kawai kai ka ce malam ya ci sharwa kawai shi kake ji kawai abin da zan yi magana shine na farko shi ta jaki da na ƙasa su daman munafukai ne makiya Allah ne makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne sa'annan ba sa tare da Allah ba sa tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi duk abin da ya shafi Allah da manzan Allah sallallahu alaihi ba sa shiga cikin sa abin da ke ciki kawai ya za a sarrafa kan musulmi wannan shine abin da ke faruwa duniya ta sani yau su fada da wannan gobe su fada da wancan jibi ka ji sun criticizing din wannan gobe sun criticizing din wannan wannan ba abin da ya kawo wannan illan wahabiyanci ne ya shiga jikinsu illan wahabiyanci ne shi kuma dan mutum ya taɓa janibin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko mutanen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sani su mutanen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a har kullum lalle Allah ya tare da su inna Allah ma'al inna laha ma'a sabirin Allah tare da masu haƙuri ila ma lazina taqaw Allah tare da masu da suke tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan kuma manzo Allah sallallahu ya faɗa Allah ya ga masa Qur'ani inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku suna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi salati sai ce ya ku masu imani kaga Allah bai kira karabitin mutane ba bai ce ya yi wa muslimuna ba ko ya ayyuhan nasu ko ya bani adama ko ya ma'ashar jinni wal insi sai ce yawan lazina amin ya ku masu imani ina gayyatar ku zo ku yi wa annabi salati da Allah mutanen nan da aka kashe su a gurin maulidin manzan Allah ɗazu na gani abokinmu a Sheikh Mujita ba mai baro ta Kaduna ya ya je har Igabi har garin wannan gagiri ne ko gagiri ne ya je yana nuna inda har ana haska inda abom din ya tashi aka kashe masu maulidin manzon Allah sallallahu alaihi suna kan iban gawawaki aka karsake bomb din saboda makirci aka kashe su in na farkon kuskure ne na bidin ma kuskure ne bature ma da kiki jahili mai jan kunne ya ce making a mistake is not a mistake but a mistake is a mistake dan iskanci su sojojin Najeriya kullum mistake ɗinsu ba sa yin kuskure ba sa samun mistake na sake bomb sai akan musulmai ga boko haram ka taba ji sun sake ma boko haram bom yan bandit masu kidnapping ka taba ji sun sake musu bom sai yan gudun hijira sai ma makiyaya sai masu maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wani irin wani irin ƙarya ne ake wa mutane kuma a ce da sunan wai muna da jagorori a Najeriya kuma musulmi kuma arewacin Najeriya damuwarsu a junsu a junsu wallahi tallahi na rantsa zatin Allah bai wuce wata ɗaya ba na je National House of Assembly na rantsa zatin Allah dukkan manya manyan musulman wallahi sakataren su arna ne yan mata wallahi tallahi kafirai ne mafi yawan su majority of them ko mafi yawan masu masa abinci ma ba musulmi bane kuma ka ji eh, eh, muslim muslim a ƙarya ne wallahi muna burci ban san menene yake faruwa a ƙasar nan ba amma people are not uh, they don't understand what is going on mutane da not awareness ne rasa gane menene ta sama ake abin ta ƙasa ne a tunani suke da kuwa ka rasa ganewa kawai wannan ba ƙaramin illa ba ne a ƙasar nan wannan kenan ɗaya abu na biyu shine shi kuma dakta jaki ka san fantami ya taɓa cewa shi jaki jaki ne duk yadda aka yi sai ya ci ƙasa sai ya ƙarci ƙasa duk yadda aka yi sai ya ƙarci ƙasa dakta jaki ya fito ya ce wai musulmai masu maulidin manzon sallama da aka kashe a jihar kaduna wai yan bid'a ne eh, eh, eh, yan dariƙa ne yan shi'a saboda haka an kashe su wai ka ji wai na fitowa wai 'yan shi'a wai dariƙa fitowa ce wai sun yi shahada wai a ina wai aikin banzan a maulidin manzon Allah yanzu Allah baka ji abin da Allah ce Qur'ani ba kai da jaki Allah ya ce wala jarim annakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu hu aqrabu taqwa kada gaba da kiyayya da kin mutum da gaba da shi ya hana kama wanda baka shiri da shi ka gagara masa adalci adalci shi yafi kusa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala amma da jaki da yake kasa ko da ke jaki da jaki amma da jaki yawanci yanzu ka duba malaman izala 1 da izala 2 da wasu izala 3 duka wasu sun fito sun yi jaje sun yi alhini saboda me saboda girmama Allah ce inna inna inna inna karamna bani adama Allah girma ya annabi adamu kuma Allah bai yadda aka sharai ba Allah bai yadda aka sharai ba amma an kashe ɗan adam ko da ba musulmi bane yanzu bai kisa da tijaki ya jaje ba ko kai irin jajen da na ƙasa yi na munafurci kuma ya zagi mutane daga baya shi shugaba na ƙasa irin rashin wai shi ni na gane mutumin da bai da karatu bai san balaga ba amma wai shi ne zai magana wurin da take kushe da balaga wai wai kuma mutane ƙasa ya ne kariya kake wallahi ƙarya ne da karatunmu da iyayenmu da malamanmu ƙarya ne wallahi ƙarya ne bai isa ko dan munafircin ma kai ba tunda qur'ani ya ya rufa maka asiri idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu annaka rasulullah kai irin yadda munafikai suka wa manzon Allah sallama idan munafikai suka zo gurin Rasul sallama suka ce sun yadda kai manzon Allah ne wallahu ya alamu innaka rasulu Allah ya san kai manzon Allah ne ma'anan shi shine sai ka dawo shi ka zo ka ce eh wannan abin da aka yi wa ɗan maulidin manzon Allah sallama bai dace ba sai a ce to eh gaskiya kuma haka ne da tajaki shi ma yayi kokari wallahi alamu innaka rasulu Allah ya san cewa mu mutanen manzala Allah masu maulidin manzon sallama da aka jefa musu bom aka sojojin Najeriya suka jefa musu bom ya san cewa an yi an zalunce su sai Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya san munafikai ƙarya suke to kai ma a tunda ai Allah shi kam ya san ƙarya kake da tajaki ba ka tare da mu to ko dan wa ran dan adam ko dan dan wasu mabiyan ka masu ɗauka su ce eh, to wannan fa eh, yayi yayi jaje amma da tajaki ba abin da yake wanda an kashe mutane da an kashe yan maulidi an kashe yan bidiya da yan shi'a da yan dariku sai a cewa kayi kai shahada wanda a aikin banza san annabi ne aikin banza a tare dan manzan Allah wanda Allah ya yi duniya da lahira dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake gafarta zunubi dan manzan Allah a Qur'ani walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul wajadullah tawabar hima jahilin banza dan kauye wanda sunan ubansa dutse wannan wani irin wani irin baki dagumin mutum ne na faɗa maku mutumin nan ku nema shi magani wallahi kwalwar shi na damuwa don ku taimaka kai shi asibiti mahaukata don Allah ku taimaka to amma dai amma dai koma babu komai ai ya kamata ka tausaya wa ɗan adam ko sauka ba komai kai daman ai ba ma zaton za mu ji abu mai da zaran kaji don da kaji na ƙasa shugaba na ƙasa ya yi ko kuma a a a Dr. jaki ya yabe ka zaman da shi to billahi la ilaha illallah daga ranan ka ce baka yi daidai wallahi abin da kai ma Allah bai kama ba saboda nassin qur'ani wala yuzaluna yuqatilukum atarukum an dinakum al-islam ba za su kushe ba suna yakan ku suna yakan ku sai sun kauda ku akan addini ku za su iya wannan fushi ne shi kuma na ƙasa ka san me na ƙasa yace muna jaje da abin nan da ya faru ba mu ji daɗi ba amma dai a gwamnati ta yi bincike a kai a ɗauki mataki eh, kaza lokacin da aka yi kaza ba, da aka kashe yan ɗariku za su dawo daga gurin maulidi eh ni na fito na yi jaje ana cewa kai ba ɗan ba ya aka ka fito kai jaje kaza kaza to amma dai ai musulmi ne ko da musulmi ne ai eh, eh, yan eh, uwanmu ne yan adam ne to amma dai duk da dai ko da ba masu daidai ba ne eh, eh, ko da ba su ayyukan daidai to amma dai in aka gama kashe su suwa za ka kira su dawo kan addini kai na ƙasa kai ka isa ka ce mu gafirai ne ka kalle mu ka ce ba ma kan daidai mu karanta ƙur'ani mu yi sallah mu yi azumi mu yi salati wa manzala sallama mu yi zakka mu yi aikin hajji. mu fi ka san annabi muhammadu mu fi bin sunan manzala sallama wanda yaya magana rikici kudar da ne ma ko gama rikici kudar da ba ma wannan wani irin rainin hankali ne a ƙasa malami mu ce sa rigar malanta amma ya ci mutuncin mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wulakanta al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama so kai kamata lallai musulmi su faɗaka amma na gani daga cikin mabiyansa daga cikin malaman wannan gefen suna ƙasa suna ƙasa daga cikin su malam zilke su malam zilke a gefen sa ai akwai masu wanda suka yi magana na insabi na nutsuwa kuma na gaskiya wannan fa shine iya gaskiya jama'a maza wannan shine iya gaskiya wannan shine iya gaskiya to anan abubuwa ne guda biyu a ciki na farko shine lallai ina kira ga dukkan musulmi yayi kishin dan uwansa musulmi tunda manzala sallallahu alaihi wasallam ce al-muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne sai shiru ko su ko su shiru ko su fita wannan shine na farko musulmi ya taimaka wa ɗan'uwansa uwansa musulmi ya jajinta masa da abin da ya same shi da manzon sallama ce almuslim aqul muslim sun da wani musulmi ne ɗaya kenan na biyu duk kafirin duniya ya tabbata ya tabbata cewa dukkan baruwar shi da musulmi dan dariƙa. tijaniya ba ruwan shi dan kadiriya ba ruwan shi dan izala 1 ba ruwan shi dan izala 2 ba ruwan shi dan izala 3 babu ruwan shi in ka fito a hanyar jos za a tare ka a kashe kai musulmi ne kana la ilaha to musulmai sa kansu wannan shine kira na farko sannan kira na na biyu shine wa'inda suke sa rigan malanta su munafurci musulunci don su nemi kuɗi a gefen addini su sani akwai yau sara'ir yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ranan da yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah su san da wannan ɗaya kenan abu ne biyu da nake so su sani billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da Allah na rantsi da sallallahu alaihi wallahi tallahi sojojin Najeriya CG Musa ka ji ni da kyau ka ji ni da kyau na rasa zatin Allah idan ba ku ɗauki mataki aka yi bincike aka biya diya ba Sa'annan mutanen nan da aka suka sake bom wa masu maulidin sayyidina rasul guda biyu suka sake na farko an zo ana tattara gawawwaki suka sake sake wasu ƙara kashe musulmi sama da mutum ɗari da motsi saboda ƙin musulunci wallahi idan ba ku nemo su su ma an kashe su ba ba wani magana a yi wani hukunci ƙarya ne ba wani bincike wai a yi bincike yanzu abin da ya tashi akan yan gudun hijira da aka yi baya ana bincike har yau ka ji babu shiru kake ji malam ya ci shirwa ɗaya kenan na biyu na biyu mutanen da aka sake musu gun makiyaya a nan wannan eh, eh, nan yammacin nan eh, benue lafiyan bari bari nan an ce za a bincike har yau kaji kaji way out alkali general alkali nan da burum suka kashe shi a nan nan nan nan nan nan nan a jos nan nan da aka ce ana bincike ka ji an magana me yasa komai in akan musulmi ne sai a ja a yi shiru me yasa wallahi tallahi sai ji ka ne da kyau na rantsa zatin Allah idan ba ku ɗauki mataki ku ɗauki da su aka kashe su iri kuna mutane an kashe su eh, ga su nan an kashe su a harbe su ba wani ku je ku samu wani gawa ku ga ai ga shan ƙarya ne da wayen mu a bindiga yan banza su ma a su ma a saka musu bambun kawai a sa musu bambun su ma su mutu idan ba a yi haka ba to billahi allazi la ilaha illa huwa mun raba wurdi a ƙasar nan yan tijjaniya sun fi kowa yawa a duniyar Najeriya wallahi tallahi idan muka sake wurdi muka raba auradai wa muridai shehu tijjani na zatin Allah jeru ku sai kun ga zama Allah Allah sai ku fita ku bar su na rantsa zatin Allah mu muke da Allah muke da Annabi Muhammad muna da Allah da manzan Allah da Qur'ani da kayan aiki duk wanda kaga fa yana hauka wallahi an bashi dan zatin Allah idan muka fita da sirri guda daya wallahi tallahi idan na ɗauki sirri ɗaya na araba. ni ke na ba shaunanmu ba ni billahi allazi la ilaha illa huwa kujerun sun gare ko shugaban kasa sai ya sauka kujerun wallahi saboda kawai an kyale saboda shehu ibrahim ya ce mana la tadribu abadan wala taqtulu abadan fasbiru annakum sabaru saboda ya ce mu yi haƙuri kada mu daki kowa kar mu zagi kowa mu yi haƙuri in an taɓa mu mu yi haƙuri shikenan kawai sai kowane ɗan iska sai ya zo ya sauka akan mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma in an zo neman mulki sai a zo ana neman mu wannan ba zai yi wannan ba zai yi ba zamanin su sun iya haƙuri amma Kaje ka tambaya shehu tijjani yan mota su shehu a kaji lokacin da sardona ya so ya kawo rudani wa gidan shehu tijjani ka ka ba hankali wallahi gidan tijjani ba a taba su wallahi sai dai kawai su kyale sai dai kawai su kyale saboda haka muna kira zuwa gwamnati da shugaban sojoji shi CG Musa da wanda suke da alhaki a kai da mai girma gwamna da gwamna Kaduna ya ce za su bincike kuma za a ɗauki mataki mai tsauri a kai za su haɗa eh, sojojin da gwamnatin tarayya su yi to muna kira shugaban ƙasa shiga cikin wani harkar ba wai zai je kawai shan ba don haka aka zaɓe shi kada ya ci amanar mu wallahi tallahi na rantsi da za ta Allah kada ya kuskura shugaban ƙasa kar ku kuskura wallahi ga tsadar rayuwa mutane suna cikin talauci abinci wallahi wasu ba su iya cin abinci sau uku a rana wallahi tallahi a ƙasar kuma sun fita a rana suka zaɓe ku kuka ƙarya masalan masalan tiket masalan ɗan warwa ƙarya ne aka ɗauko dukkan ministoci daga kan sa ministoci aka gane cewa ƙarya ne abu yaudara ce to amma kuma sai dukkan bala'in ya ƙare a arewacin Najeriya bandit Najeriya a arewa Eh, eh, eh, bom ya faɗi a sake sojoji da gangan su saki bom su ce wai kuskure ne su sojojin Najeriya in kuskure ne to mun ji kuskure ne da Allah su kullum su kam kuskure sau tara kuma kuskuren nan bai taba sauka a sansanin soja ba bai taba sauka a majalisa ba bai taba sauka a house of reps ba kuskuren nan bai taba sauka a villa ba kuskuren nan bai taba faruwa a central area a cikin Abuja ba kuskuren da bai taba faruwa a gurin kirismeti ba kuskuren da bom ya sauka bai taba faruwa a coci ba kuskuren da bai taba faruwa a kudu ba kai wannan kuskure kai wannan kuskure sannan kuskure kai wannan kuskuren shi gaba ɗaya arewa kawai daga maiduguri yobe nasarawa state eh, kaduna zamfara da sauransu nan ne kawai kuskure ke faruwa 2019 an yi wannan kuskuren 2021 eh, an yi wannan kuskuren 2024 an yi wannan kuskuren gashi yanzu an sake wannan kuskuren wannan kuskure ne haka to tun su sojojin Najeriya ba su kore ba kula kuskure suke to a kam a ji a musu training mana zai daina yin kuskure tun da soja ai daman don kare rayukan al'umma ne ba wai don kashe kuma rayukan al'umma ba a ɗauke su a je a training ɗinsu saboda za mu ci gaba da bibiya za mu gani za mu ci gaba da bibiya kuma za mu ci gaba da addu'a maulana shehu ɗari ya fito ya magana maulana profesa Bura makar ya magana maulana shehu muhammadu haris radiyallahu anu ya yi magana manyan malaman duniya ɓangaren izala ɓangaren ɗariƙa ɓangaren eh, izala 3 su ne ko da ke izala 4 ne sun yi magana izala 3 a izala eh, izala 4 sun yi magana izala 3 su da tijaki kenan sun yi hauka sun sauka amma bangaren su balalahu da bangaren su a a a a su sani haya nan jos sun yi magana ko duka da wannan to menene maganin wannan matsalar ina jama'atar sun islami su ne kamata su tsaya akan wani abu ba shi shugaban musulmi shi sarkin musulmi shi kamar shi ko Allah ya wadaran dan ma baya ne su ne kamata su tsaya akai mai yiwa yi magana ban ga maganarsa ba dole ko dan ko ma ne zai magana amma dai amma dai ba wai ai magana kawai shi kenan ya wuce ai abu diddigi a biya diya ka kalli mutanen suna rayuwa gwamnati kuma bata ma san da su ba ba hanya ba gida mai kyau ba ruwa mai kyau ba wuta ba kila ka kalli wannan ƙauyen mutane su yi nomansu su tara su zauna su kira malamai su dafa abinci su ce a gaya musu tarihin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da addinin manzan allah sallallahu alaihi wasallam addinin annabi muhammadu sallallahu amma mutane ba su tsoron allah ba wai sun yi kuskure sun jefa masu bom ah. to tunda ai kuskure an jefa bom to me yasa aka ƙara jefa na biyu shi na biyu din a yau da aka gane su ne masu mulkin sama to bar a ƙara kashe su ya zama kawai an gama da su a ƙauyen gaba ɗaya ko sun yi ma gwamnatin wani abu ne ko sun taɓa wani soja ne ko mutumin da bai tofa ya ce mutum tara a yan uwansa a kashe mutum tara wani mutum wani mutum talatin a kashe masa a yan uwansa na jini wannan wannan wani irin masifa ne wannan wani irin masifa ne sannan kuma na kira gwamnatin tarayya da hukumar sojoji da kuma gwamnatin jihar kaduna su yi tsayin daka rayukan mutanen nan kar tafi a banza a duniyance a lahirance kan wallahi sai sun amsa wallahi tallahi sai an yi bayani dara dara za a fito magana wani magana wani mai walle walle walle ƙarya ne saboda haka lallai za mu zan dawo za mu yi zama na biyu insha Allah tabaraka ta'ala saboda mu ga tattaro bayanan